القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه وأطاعوه واتبعوه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 muna masu matukar farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ci gaba da darusa a wannan fili mai albarka na alaƙar musulmi da alkur'ani wadda ake gabatar da shi a gidan wannan tv mai albarka sunna tv wadda ake yaɗawa gurare daban-daban a sansanin duniya domin isar da saƙon allah subhanahu wa ta'ala muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci cikin abubuwan da muke aikatawa abun da muke yi na daidai Allah ya tabbatar da mu a kansa abun da muke na kurakurai Allah ya ganar da mu mu Allah ya ba mu ikon gyarawa a muna matukar addu'a ga waɗanda suke a ƙoƙari wajen hidima akan wannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da mu da su baki ɗaya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai tabbatar da addinin musulunci da kuma buwayarsa a doron ƙasa zuriyarmu da iyalanmu Allah ya sa su zama ƙurrata ainihin lana a duniya da lahira Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakaninmu a wannan fili na alaƙar musulmi da alƙur'ani yau kuma zai waiwaya zuwa ga alwasaƙiya ne wato ma'ana tsayuwa ɗaukan matakin matsakaici bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma alwasatiyya shine tsayuwa tsaka-tsaki saɓanin zurfafawa kuma saɓanin a taƙaitawa wato addinin musulunci addini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala musamman al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce su da su tsaya tsayin daka a bisa tsari na ɗaukan mataki matsakaici la guluwa fihi wala jafa ba tare da zurfafawa su wuce gona da iri ba kuma ba tare da taƙaitawa ba sama da ko kuma su kasa isa inda Allah subhanahu ta'ala yake so su isa ba tsayuwa bisa tsarin Allah subhanahu wa ta'ala wannan alkur'ani ya yi umarni da shi Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa kadhalika kum ummatan wasatan litakunu a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida wa kadhalika kum ummatan wasata bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hani Ah, ahlul kitab guluwi wato kar su zurfafa su wuce gona da iri a cikin harkan addini ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum kar su zurfafa su wuce gona da iri cikin harkan addini al'umma ne muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma mu ma allah subhanahu wataala ya hana mu guluwi ta hanyar umartan mu da ɗaukan mataki matsakaici cikin harkar addinin musulunci abinda ake nufin mataki matsakaici ba ana nufin sake addinin musulunci ko kaɗan ba la zula an shay'in min mabadi'ina wa ƙiyamina. kamar yadda ɗaya daga cikin imma na haramain yake cewa wala zula fi shay'in min mabadi'ina wa ƙiyamina. duk abin da zai zamanto shine asas na addinin musulunci babu sassauci ko kaɗan a kansa kuma riko da addinin musulunci babu sassauci ko kaɗan a kansa ba kuma hakan yana nufin a wuce tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba haka ana rike tafarkin addinin musulunci ne bisa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu a alan nas wa kunan rasulu 'alaikum shahida hakanan muka sanya ku al'umma wacce take almasufa bil wasatiyya wadda suke Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ta da sifa ta tsaka-tsaki wajen me wajen riko da addini farkon abun da aka samu na matsala a addinin musulunci shine wuce gona da iri wadda alkhawarish suka yi su ne a'azamu firka kuma su ne firka firka wacce take ta farko da ta fito a cikin addinin musulunci ko mafi girma sannan mafi ta'adi wato shine suka yi guluwi suka wuce inda ya kamata a ce sun tsaya wato lokacin da suka zo suka fa eh, abunan tare da cewa da'awar musulunci suke amma sun wuce matakin da sahabbai suke kai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tarbiyya ya kuma tsaye da su a kansa shi yasa alkur'ani mai girma gaba ɗayansa idan mutum ya duba zai ga cewa kusan dukkan abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala yake umarni da su akwai sifa ta wasatsiya a cikin umarnin allah subhanahu wa ta'ala duka allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa ma kuma rasulu fa khudhuhu wa ma anhu fantahu kuma zaka ga yawanci fattakullaha mastata'tum duk wannan yana nuni wasatiya amma ba yana nufin sake wani abu na addinin musulunci ba ko kaɗan dukkan wani abu na wajibi wajibi ne a yi shi dukkan wani abu na bin Allah wajibi ne kowa ya shi gwargwadon irin abun da Allah ya hore masa na irin yawan imaninsa da ƙarfin imaninsa da kuma girman imaninsa haka kuma wani zai yi nasa gwargwadon raunin imaninsa da karancin imaninsa kamar yadda wannan sanannen abu ne a gurin dukkan yawancin masu nazari Allah subhanahu wa ta'ala da ya sifanta al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wasatiyya <coughs> yana nufin wannan wata al'umma ce wacce take ake bukatan ta zamanto tafi kowa hankalta da abubuwan da suke gudana kuma al'umma ce wacce take Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ta shi yasa wasu malamai suka fassara alwasatiyya da nufin fifiko akan dukkan sauran al'ummomi wasu malamai suka ce zaɓi wato ma'ana ita wannan al'umma din zaɓaɓɓiya ce kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi saraha ya sarraha sarahatin Allah ya sarraha cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa wannan al'umma din zababbiyar al'umma ce a gurin Allah subhanahu wataala domin ita ce akhyar akhyarun nas khaira ummatin bi ma'ana akhyarun nas akhyaru ummatin ukhrijat lin nas wato zababbiya mafi wacce Allah ya fi zaba a cikin dukkan al'ummomi duk da Allah subhanahu wataala ya yi magana eh, da cewa Allah subhanahu wataala ya fifita bani Isra'ila a kan sauran talikai amma malamai sun yi dogon bayani da sharhi akan wani al'amari idan aka je aka dawo sai ga cewa fifiko yana komawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sannan zaɓi yana komawa ga al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa wannan al'umma ɗin wasu abubuwa na daman wanda da yawa daga cikin al'ummomi ba su same su ba da wannan muke ganin cewa malamai sun karantar da al'umma abin da ya shafi alwasatiyya wato tsayuwa mataki na tsakaitaka wannan yana faruwa a daidai wannan lokaci muka fi bukatuwa zuwa ga wannan mawukifi din da Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da al'umma a kansa ya kuma tsaye da al'umma a kansa ya kuma umarce su da su yi sannan kuma yayyabe su ya sifanta su da haka a duk lokacin da al'umma suka kaucewa alwasatiyya ko musulmai suka kaucewa alwasatiyya da Allah ya sifanta su da ita al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suka ce za su wuce a bisa tunaninsu ko kuma bisa hamasa tasu to za su iya shiga wani irin hali haka kuma a duk lokacin da al'umma suka ce a'a abu kaza tsauri ne bari su tsaya daga baya su rage abu kaza abu kaza abu kaza wanda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ayi suka ce bari su yi sassauci don a samu jama'a ko su yi sassauci don a shigo sosai ko a yi sassauci don a taru da yawa a nan an samu matsala don haka la wala jafa babu zurfafawa sannan babu gazawa dole ne kawai a tsaya a inda Allah ya ce a tsaya shine tsayuwa tsakatsaki. tsayuwa tsakatsaki yana nufin ba wai yana nufin cewa tsakatsaki a rage wancan bangaren a kuma karo wannan bangaren na addinin musulunci ba yana nufin tsayawa tabbas akan dukkan cikakkun abun da Allah ya yi umarni da su gwargwadon iyawan mutum ɗari bisa ɗarin gwargwadon iyawarsa sannan da hannuwa daga dukkan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hana ɗari bisa ɗari yadda kawai Allah ya ce a basu in an ce a bar abu kawai bari ne amma in an ce a yi abu shi kuma gwargwadon iko saboda imani yankus wa yazid yazid wa yankus yana karuwa yana raguwa idan aka duba wannan alwasatiyya yana nuna mana manya-manyan malamai sun yi magana akan maganan alwasatiyya da yawa daga cikin malamai misali irin su shekul islam rahimahullahu ta'ala ana jingina magana zuwa ga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wato kafin mu zo ga wannan a duk lokacin da ake so a kauda musulmai a bisa manhaji da tsari wadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da shi in ana so a kawo fitina ko hargowa cikin musulmai ko ana so su shiga wani irin hali mummuna to farkon abun da masu son wannan suke yi shine kau da musulmai akan manhaji na manhajul wasat wadda Allah ya sifanta su da shi ya kuma umarce su da su tsaya a duk lokacin da aka kau da musulmai akan manhajul wasat to za a ci nasara a kansu wajen jefo musu duk abin da ake so a jefo musu da kuma sifanta su da duk abin da ake so a sifanta su saboda sun kauce wa tsarin sifatawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu za a iya jibansu da duk abin da ba a tsammani kuma za a iya zargin su da duk abin da ba a tsammani sannan za a iya shafa musu kashin kaji ta inda ba a tsammani don haka shi yasa al'umman musulmai su suka fi kowa cancantan su zamanto masu nazari da bin sawun malamai da bin manhajin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa abin da ya sa ake maimaita bin sahun mana bin tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine na farko riko da littafin Allah abin da ya sa shi wannan littafi alkur'ani maganar Allah ce babu kuskure ko alaman wani abu da ya yi kama da kuskure a cikin alkur'ani to duk littafin da babu kuskure ko wani abun da ya yi kama da kuskure a cikinsa to shi zama wajibi akan mutum ya rike babu wani littafi yanzu a doron ƙasa da za ka sifanta shi da irin wannan sifa din sai alkur'ani mai girma don haka wajibi ne komawa gare shi cikin duk abun da muke yi komawa gare shi bisa tsarin fassarawar manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ko kuma salaful umma ma'ana magabata waɗanda suka fassara alkur'ani kamar yadda aka tisgo fassaran daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka rawaito ba tare da jirkitawa ko bin saurai ko tunanin wani abun duniya ba mutane waɗanda suke malamai ne rabbaniyun wanda Allah ya tsaye da su bisa aiki da fahimta da karatu da karantarwa sai an bi manhaji an bi alkur'ani an yi riko da shi bisa tsarinsu idan na so a alkur'ani da bisa tsarin irin wa'innan malamai shine na farko a fahimci matsayin alkur'ani mai girma da girmansa da matsayinsa da kuma cewa shi maganar waye maganar Allah ne subhanahu wataala jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u Allah subhanahu ta'ala talaffaza bihi saboda ga bi lafzihi wa ma'anahu kamar da tun da can an yi ta'arifin alkur'ani alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ya zaɓi wannan al'umma ɗin ya ba ta shi Abin alfahari ne gare mu da jinjinawa da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto a ce yau alƙur'ani shine littafinmu saboda haka wannan ya ishe mu ɗaukaka da buwaya da haka idan mutum ya ce bari ya zaɓi wani littafi ya yi amfani da shi saɓanin alƙur'ani wadda a ganinsa bari ya rage wani abu na alkur'ani ko ya yi ƙari akan wani abu na alkur'ani ya shigar da su wani littafi ko kuma wani ya yi hakan ya ce bari ya riƙe wannan to ya ɓata iyakar ɓata to da haka shi yasa alkur'ani afdalul kutub gare shi ake komawa kuma shi ake riko da shi sai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala da ya simanta muku wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatiyya din nan da Allah subhanahu ta'ala ya sifanta al'umma da shi shine riko da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsarin da ya tarbiyyantar da sahabbansa a kai riko da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da sahabbai na farko tukuna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da shi ma'ana musan matsayin wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam musan kuma matsayin maganarsa a cikin al'umma da za a tara maganganun al'ummar duniya baki ɗaya da malamansu da wanda ba malamai ba da sarakuna da wanda ake sarauta da masu mulki da waɗanda ake mulka da manya da ƙanana da maza da mata a tara maganganunmu gaba ɗaya a gefe guda a ɗauko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka samu maganarsa ta yi karo da tamu to shikenan tasa za a ɗauka a bar duk ta mutanen duniya gaba ɗaya sannan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam keɓaɓɓiyan so ne na musamman ake so a yi masa sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka ce al'umma sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya isa alfahari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya sanya shi ya kuma ba da shaida a kansa cewa tabbas shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sannan Allah ya umarni a yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wannan sai nuna mana cewa ya kamata mu san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabbobi ƙwari bishiyoyi tsirrai da sauransu da yawa daga ciki suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa da suka sani to dan adam shine zai zamanto musamman kuma musulmi shine za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ga tsarinsa mutum kuma ya ce shi yana da nasa tsarin duk wani manhaji da mutum ya ɗauka wanda ya wuce tsarin manhajin manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya ɓata saboda kishin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kishin musulunci Yafi fi kowa sha'awan kowa ya musulunta ya kama hanya ta kwarai Yafi fi kowa sha'awan kowa ya shiga aljanna kuma yafi kowa tausayin kowa wannan Allah ya ba da shaida bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya tabbatar da cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ashe shi manzo ne wanda yake in ɓangaren tausayi ne da rangwame ya fi kowa tausayin al'ummarsa ya fi kowa tausayin mu ya fi kowa yi mana rangwame ashe ya zama wajibi mu girmama shi mu girmama ganganunsa. ko mu bi tsarinsa mu bi koyarwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine a takaice sai sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su matsayi ya tabbatar da yaddarsa gare su kai kusan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da matsayin su. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kusan dukansu aljanna za su shiga dukansu yan aljanna ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin alqur'ani kamar yadda malamai suka bayyana malamai sun bayyana cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ce wa kullan wa'adallahu husna Allah ce waɗanda suka ciyar suka yi hidima wa addinin musulunci kafin fatahu makka ba za su taɓa yin daidai ba wajen daraja da waɗanda suka ciyar suka yi hidima wa addinin musulunci bayan fatahu makka wato sahabbai ne dukansu amma wayancin sun fi wa'ina amma sai Allah ya ce wa kullan amma fa kowanne daga cikinsu da wanda suka yi kafin fatahu makka da wanda suka yi bayan fatahu makka wa'ada Allahu al Allah ya tanada musu alhusna ita ce aljanna to da Allah ce da wa'incin din da wa'innan da wannan malamai suka ce dukkan su gaba daya su yan aljanna ne saboda fadin Allah subhanahu wata'ala innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum an mashtahat anfusuhum khalidun Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle waɗanda maganar cewa alhusna ta tabbata mun faɗa tuntunin cewa husna tasu ce ita ce aljanna to su wa'innan game da wutar jahannama su Allah subhanahu wata'ala ya ce ababen nisantarwa ne ba su da alaƙa da wutar jahannama ba za ma su ji kururuwanta ko motsinta ko kuma ɗumi-ɗuminta ba babu ba su da alaƙa da shi sannan cikin abun da zukatansu suke sha'awa na shiga aljanna da ni'imar aljanna a ciki za su tabbata wanda sai yake nuna mana cewa a sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shaida a kansu su 'yan aljanna ne sannan inda Allah fito tsarara karara kuma kai tsaye ce wasabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار Allah ce waɗanda suke tintinin suka riga suka yi rige suka shiga addinin musulunci na muhajirai da ansarawa kaf ɗinsu min ɗin nan ba tana nufin taba'idiyya kamar yadda wasu suke tunani ba ba tana nufin sashinsu ba ne a'a minal muhajirin wal ansari gaba ɗayansu domin in kace kowace min tana nufin taba'idiyya za ka yi barna da Allah ya ce subhanahu wata'ala ya ce fajita ne bun rijisa minal authani wannan min ɗin tana nufin taba'idiyya ko nisanci ƙazanta na wasu gumaka kenan banda wasu saboda haka ba ko ina ne min take nufin tabaidiyya ba min wani sa'in tana nufin wato ƙarfafa tabbacin jinsi din gaba ɗaya kowa ya shiga ciki kamar Allah subhanahu wataala yadda ya faɗa ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima minhum din ina nufin kaf din su gaba ɗaya Allah yana magana ne akan sahabbai anan gure ya ce kai kaf din su sannan anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minal muhajiri na wal'ansari kaf ɗin muhajirai da ansarawa wato su ne almuhajiru na wal'ansar kowa ya riga san almuhajiru na wal'ansar ko kuma da yawa daga cikin mutane sun san wannan abin da muke so mu zo kansa a nan shine muna so mu faɗi matsayin littafin Allah alƙur'ani da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa sai mu duba mu ga manhajinsu domin mu taho zuwa ga alwasatiyya da muke magana a kanta bin manhajin saboda kafin mu ce komai game da ita wajen ta yadda muke ta maimaita yadda malamai suka ce wasatiya yana nufin riko da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko da tsarin magabata waɗanda suke tsaye akan tafarkin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke faɗin wannan shine muna ba da misalai ne kaɗan cikin bayanin cewa menene Alƙur'ani shi yasa muka ɗan yi bayani a taƙaice a kansa waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi bayani a taƙaice a kansa su waye sahabbai shine muke bayani a taƙaice a kansu don mu gane su ɗin nan riko da su nau'o'i abubuwa guda uku nan alƙur'ani mai girma bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko da tafarkin sahabbai wannan shine kawai alwasatiyya duk abun da ya tsallake wa'innan abubuwa guda uku ko kuma ya riki daya a cikin su ba bisa tsarin wa'innan ba misali in mutum ya ce bari ya rike alkur'ani ya fassara shi ba bisa fassaran tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba to an samu matsala shi yasa a ya zama wajibi mu gane menene wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye ne sahabbai sannan menene alkur'ani insha Allahu ta'ala ganin cewa lokaci yana karatuwa biiznillahi ta'ala darasi na gaba za mu ci gaba ne kai tsaye kawai daga inda muka tsaya insha Allahu ta'ala domin ya zamanto an ɗora darasi din daga inda aka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya bamu nasara ya tabbatar da digadigan mu bisa tsari na alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين هذا القرآن أغشان أغشان